manuniya. Muddin yau aka ce yau an yi zaɓe tare da apc to ina tabbatar maka kowane irin zaɓe ne wallahi in aka je kotu za a kakkaɓe za su karɓi kujerar nan kama abin da ya faru a zama ɗaya daga cikin zawarawan kujerar gwamnan jihar kaduna kenan honorable sani Mamushi, aban ke gaya wa duniya cewa duk da ya fita jam'iyyar fa ko da an kammala zaɓe kujerar gwamna a jam'iyyar apc za ta iya salwanta shi kuwa tsohon ministan wasannin da ake ganin karibi ne ga shugaban ƙasa muhammadu buhari a baya gaya wa 'yan najeriya ke cewa tunda dai tura ta kai bango to ayi yi zaɓe ne kawai bisa cancanta kowa ya da cewa Najeriya ta shiga saka mai wuya. Jama'a su yi wa kansu adalci zabe mai zuwa a zabe cancanta. Shi kuwa ɗan takarar gwamnan Katsinawa cikin jam'iyyar APC gayawa 'yan Najeriya ke cewa ai jam'iyyun Najeriya sun riga sun koma kamar motar haya duk lokacin da mutum ya ga dama kawai sai ya fita. Jam'iyyun Najeriya kamar jaki ne ka hauye tutsu da kai ka sabka ka hawa wani jakin ka ci gaba da tafiya. Haka wa ake ba siyasa ta ideology muke yi a ƙasar nan ba. To shin ko na nawa ne tarin tilin bashin da ake bin gwamnatin tare na jan da aka ce wasu 'yan majalisar tarayya sun gigita? Lallai no a suka da kan ita gwamnatin tarayya da kuma lamuni da ta yi zai kai kusan triliyan saba'in. Game da maganar kwaskwalimar kundin tsarin mulkin Najeriya kowa, ɗaya daga cikin masarjijan tare Najeriya ne ke cewa ai sai da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya saka baki saboda 'yan majalisun jihohin wannan ƙasa da yawa sun zama 'yan amshin shata. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tursasa waɗannan gwamnonin Tun tunda kusan 'yan majalisar sun zama 'yan amshin shata. Waɗannan fa so mun ta muka taɓo cikin tarin miliyon da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan bar 'yan siyasa su fafata. Shiri na casa'in da hudu cikin jerin shashiyan manuniyan da kila shine na ƙarshe a cikin wannan shekarar da muke shirin fita. Fitar kuma amma irin ta 'yan siyasa daga wannan jam'iyya zuwa wata ta sanya Honorable Sani mamu Sha'aban dan biran na zazzau din da ya nemi tikitin taka takarar gwamna cikin jam'iyyar APC a jihar Kaduna ya bule na gaya wa duniya cewa ya fice daga jam'iyyar ne dan nema wa al'ummar shi mafita ba wani mahaluki da zai fito ya nuna maka cewa gashi inda aka yi zaben delegate nan biyar biyar daga ward wanda su suke da hurumi da daman da za su fi da dan takara wannan abu ya ɗaure mana kai muddin yau aka ce yau an yi zaɓe tare da apc to ina tabbatar maka kowane irin zaɓe ne wallahi in aka je kotu za a kakkaɓe wanda duk suka kai ƙara jam'iyyun nan za su karɓi kujerar nan kamar abin da ya faru a zama amma wasu za su ce to idan har ka yi nasara yanzu an ce a tafi abuja kuma ka ɗauka ƙara hmm. to me yasa ba za ka jira sakamako ba ka fita ai doka ne ta ce federal high court ni ba lauya ba ne amma kowa ya san cewa shin dukkan shari'un da ake ta yankewa na rivers ne na taraba ne an ce su je abuja to yanzu ya za ka yi ga ƙara ka can ka ɗauka ƙara kuma ka bar jam'iyya doka ta bani dama in aka yanke hukunci in tafi kowace jam'iyya in yi takarar gwamna. Kenan na yanzu kai akwai maganar takara. Sosai in Allah ya so yadda kafin nan zuwa 'yan kwanaki kaɗan za ka ji jam'iyyar da na koma kuma takarar gwamna za mu yi bisa yaddan Allah. A kai ana ganin sirkin shugaban ƙasa ne kuma ma tare kuka dinga tafiya ta siyasa tun daga APP, ANPP, CPC yanzu ba ganin za a ce kamar kun raba gari. Ban gane raba gari ba. Ai dangantakar mu dama tun farko ba siyasa ta haɗa mu ba. Zumunci ne da ƙauna tsakanin uba da ɗa. Saboda haka in an wayi gari shi uba ya gama nashi to sai ɗa kuma a tauye mishi hakin shi. abin ne ka da ranka. Sai dai shi tsohon ministan wasanni a tare Najeriya barista Salomon Dalon daddale dalla dallan bayanai akan irin halin haulayen da ya ce Najeriya na cikin da ya ce yanzu mafita kawai ita ce su koma zaben cancanta. Iyaye mu sun ce idan dattawa suna gida dan akuya ba zai mutu da ciki a cikin igiya ba. Kowa yanzu a Najeriya jiki ya dau zafi wanda muka daura bege mu a kan shi cewa zai kawo canji ya gyara kasan har mun kankare kati mun sai da dukiya mu sai da gona an ba apc aka zabe baba to yanzu ba ta haifi da mai ido ba ba mu a gidajenmu ana sai da mutane kamar hawaki gashi an waye gari man ce an canja kuɗi to irin wannan halin ne yaran zanar da majalisa na kristoci kuma abinda kowa ya fara nan shine kowa ya da cewa Najeriya ta shiga saka mai wuya jama'a su yi wa kansu adalci zaɓe mai zuwa a zaɓe cancanta kuma a nemi nufin Allah ya ba mu shugaba ba wanda mun zabi wa kanmu kamar yadda muka zabi wa wari ba duk da saka sakar sirkullan saka siyasa a gangam yaƙi neman zaben da wasu masu neman kujeru ke nuna wa yan ƙasa cewa waɗanda ke mulki sun riga sun gaza sun gajiya saboda ka kada yan ƙasa su bari su maimaita shi ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Katsinawa Alhaji Umar ɗa raɗe maganar da ake na rumba rumba rintan siyasa yana mai gaya wa duniya cewa a yanzu talakawa sun riga sun gano menene mafita. Ajiya duk wanda zai zai zo ya yaudari talaka yau da cewa zai yi siyasa wai akwai talauci akwai yunwa akwai rashin tsaro ba zai yi nasara ba domin talakan shi ma wanda ake gani a yau ya waye ya san abin da ke kenan babban tambayar da talakan zai mashi shine to ya za kai kai maganin yunwai ya za ka kai maganin talauci ya za ka kai maganin rashin tsara mu da muka hito takara ce mu mutane muka yi za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza muka rubuta kundi muka raba ma al'umma radda muka kaddamar da kanmu wannan kundin muka ce su rike wannan kundin su bi shi idan mun hau gwamnati ba mu kaddamar da abin da muka yi mutane alkawali ba to mutane su kalubalance mu kuma duk abin da ya kamata su yi mana su yi mana so mutum ya zo ya maka wata magana ko pdp ko abc ko abga ko nnpp labari ne jam'iyyun najeriya kamar jikki ne ka hauye tutsu da kai ka sabka ka hawa wani jakin ka ci gaba da tafiya haka wa ake yi ba siyasa ta ideology muke yi a ƙasar nan ba ta aƙida ba ake yi ba kowa ya san wannan abin da muke magana Allah ya ba Najeriya shugabanni nagartattu waɗanda suke da kishin Najeriya su canza lamarin Najeriya su canza lamarin al'amuran tafiyar da gwamnati a Najeriya. Shi kuwa ɗan majalisar dattijan taren Najeriya sanata Yusuf Abubakar Yusuf bikin baje bayani ya yi akan tarin tilin bashin da ake bin Najeriya da aka ce wasu 'yan majalisar ƙasar nan wannan sun fusata. Ita hukumar da ke kula da basussuka ga baki da wanda ake cewa DMO ta ce mana inu akwai basussuka triliyon 42 kuma akwai wanda ta ɗauka wanda ake cewa overdraft dinnan ya kai kuma wajen triliyon 20. To banda wannan akwai kuma you know, irin lamuni da ta yi wajen hukumar sayan basussukan kamfani wanda ake ce da su amcon to shine muke cewa lallai you know, a basussuka da ke kan ita gwamnatin tarayya da kuma lamuni da ta yi zai kai kusan triliyan saba'in to da gaske ne cewa biyan waɗannan basussukan zai ɗau lokaci idan aka ce you know, a ana bin mutum bashi akwai yadda ake yi ko ko ya fitar da zunzurutun kuɗi ga baki ɗaya ya biya Koko ko ya ce to ni fa akwai akwai lamuni da zan yi irin su bond kenan so ba su kan da ya kamata in biya cikin shekara daya sai in dawo da su zan biya cikin shekaru goma ana iya yin wannan ashe dai har yanzu tana kasa tana dabo game da maganar fasal fasalta fasalin kundin tsarin mulkin tare na jin da ake ganin an dade ana ta faman bita domin kuwa ɗaya daga cikin 'yan kwamitin kwaskwarimar sanata Ahmad Babba kai tan jihar Katsinawa ya ce ya kamata dai 'yan Najeriya sani cewa 'yan jihohin tare Najeriya ne ke ci gaba da jan kafa saboda da yawan su sun riga sun zama zama 'yan amshin shata. Mun gode ma Allah waɗansu daga cikin jihohin arewa ba su ci amanan mutanensu ba a wannan karan hadda jiha ta ta katsina kano ta tura jigawa ba ta tura ba zamfara ba ta tura ba sokoto ba ta tura ba kebbi ba ta tura ba to amma dai duk da haka waɗannan ina magana jihohin arewa maso yamma ne wanda muke ganin su da suka yi hwama da matsaloli ba kamar na taɓarɓare tsaro su ya kamata su goyi bayan wannan abu amma saboda ra'ayin gwamnoni na waɗansu sun ƙiyarda a wannan abu shi yasa ba su yi zaɓen ba abin jin daɗi shine shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ba da goyon baya sosai wurin samun tursasa waɗannan gwamnonin tunda kusan 'yan majalisar sun zama 'yan amshin shata ta kai ga sai da aka tuntuɓi su efcc su duk abin nan ɗin tsaro alhamdulillah cikin jihohi ashirin yanzu da suka je wa kura guda goma sha takwas sun yadda a ba local government cin gashin kansu. duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe bin iko cewa kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana duk da yake dai muna musu kyakkyawan fata. Domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 178 ne ga dukkanin masu muzuran matse bin ikon su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun dafe sai dai kalilan daga cikin su waɗanda kila za su yi nasara su maimaita. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki aiki Alphonsus Okoroyegwe da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji a cikin wannan shiri don yunkurin makure dukkanin wata jita-jita. Sai ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabata nake cewa sai kuma mun haɗa shirin mu na gaba wanda za mu yi waiwaye a dan tafiya na ƙarshen shekara a cikin shirin na manuniya.